lafiya. Akwai magunguna waɗanda ake yi domin buƙatar zuciya. Akwai kuma magunguna waɗanda ake yi domin tsare mutunci. Kamar misali, akwai magunguna waɗanda suka kasance na gado. Ma'ana ina magana ne a kan masu maganin gado. A ƙasar Hausa kamar yadda aka sani masu maganin gado sun kasu kaso daban-daban akwai nau'in mafarauta akwai maharba akwai maƙera akwai masunta har ma da manoma da ma wasu sauran mutanen daban-daban Ko kowaɗanne daga cikin irin waɗannan mutane da na faɗa waɗanda suna da kalolin sana'o'insu to kuma suna da irin magungunansu na gado, irin su wanzamai da makamantan haka. saboda haka, ire-iren waɗannan mutanen kowanne daga cikinsu suna da kalolin magunguna waɗanda nasu ne na gado mafi yawa a wurin irinsu ake samun irin waɗannan magungunan sai kuma in sun ba wani. Bari in ba da misali da wanzamai. Wanzamai an san su mutane ne waɗanda ba sauƙi ma'ana akwai daga kuma idan aka taɓa su akan sana'a su ba sa haƙuri sai sun ɗau mataki akan mutum ta hanyar magani kamar irin su mafarauta duk a haka suke saboda haka kowanne daga cikin irin waɗannan gidajen suna da kalolin magungunan su waɗanda suke amfani da su domin tsare mutuncin sana'arsu ko tsare mutuncin gadansu barin in ba da wato ɗaya daga ciki kamar ɓangaren wanzamai sukan yi amfani da magani wanda in sun tashi yin magana za su yi da baki sai ka ga maganan nan ta zama irin yanda suke so misali wani abu ya faru ko kuma wani abu zai faru in suka ga dama sai su faɗi wani abin daban saɓanin wanda aka sani kuma sai a ga abin da suka faɗa ɗin ya tabbata kamar misali sai ka zo sai kake ce wanzan zan je kasuwa zan siyo kaza idan kuna da kyakkyawar alaƙa da shi zai ce to Allah ya sa ka samu sai ka ga in ka je ɗin sai ka samu an fahimta ko kuma idan kuna da adawa da shi za ka ce zan je siyo kaza sai ce in Allah yadda ba za ka samu ba sai ka ga duk yawon da za ka je ba za ka samu ɗin ba ma'ana dai kamar kurkurar baki a taƙaice to ire-iren wannan magungunan shine na zaɓo ɗaya daga ciki zan bayar domin fita haƙƙin ilimi sannan zan bayar ne ba don wani ya cutar da wani ba sai dan idan Allah ya sa ka sani sai ka yi amfani da shi wajen aikata alkhairi domin komai na duniya a cikinsa mutum zai iya neman lada kuma zai iya neman zunubi haka a cikin magani za ka iya neman lada da magani kuma za ka iya neman zunubi wanda ke son ya samu kaifin harshe ta yanda duk abin da ya faɗa abin nan ya tabbata hanya ɗaya ce mai sauƙi da farko sai a nemo kaucin maɗaci tare da kitsan baƙin maciji sai a haɗa su waje ɗaya a daka su yi laushi daga nan sai mutum ya rika ɗan ɗiba kana zubawa a garwashi kana turara bakinka da shi idan ka zuba a garwashi sai ka buɗe bakinka yadda hayaƙin zai rika shiga kana turara bakinka da shi in Allah ya so ya yadda mutum zai zama mai kaifin harshe sai dai me a kula sosai a riƙa aikata alkhairi a riƙa kuma faɗin alkhairi a tuna da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa in ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shiru wannan shine taƙaitaccen bayani na akan wannan magani mai muhimmanci zan taƙaita sai kuma wani lokacin idan Allah ya sake sada da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu